الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن إلى إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo yau goma ga watan da Jumadal Akhira hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in kuma yau sha shida da watan biyu miladiyya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci namu masjidul imami Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafiya a alƙur'ani mai girma na mako mako kamar yadda aka saba سيدنا الأنبياء والرسول الذي بدانا الصورة تفسدت الشيء أشهر القرآن من جرمة والصورة الأدبية بدون شعور صورة القلم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وانا سورة عن قراءة سورة الفلق سبو دعا أبتر الفلق دعاك يا آية تفقوا قل أعوذ برب الفلق سنة سنة إلى بشكل إحدى المعوذات المعوذات وتسوري استبادتين بداوة kulhuwa da ita falaki da kuma naji sannan kuma takan zama ihdal mu'awwidatayn mu'awwidatayn wato ɗayan biyun sunonin da aka bude su da qul a'udhu qul a'udhu in an ce muawwidat wato su ukun kenan suratul ikhlas qul huwallahu ahad suratul falaq qul a'udhu bi rabbil falaq sannan sai suratul nas qul a'udhu bi nas idan kuma aka ci al mu'awwidatani to su bi ce falaki da nas ayoyin ta guda biyar ne malamai sun yi sabani akan aina ta sauka daga cikin malamai magabata sahabbai da tabi'ai akwai wanda suke ganin cewa sura ce makkiya wato an saukar da ita ne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Makka da ya tsaura ya koma madina a wani kaunin kuma suka ce a asura ce madaniya abin da ya jawo wannan sabanin da magabata suka yi akan cewa a yaushe aka saukar da wannan surar shine ita ne wannan surar da ita da falaki da nani ita da yan uwarta annas sun sauke lokacin da annabi aka yi ma annabi sama sihiri lokacin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri a Madina ne kuma karshe karshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam to wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana bacci shikenan sai wasu mutane guda biyu sai suka zo ɗaya tsaya a kansa ɗaya tsaya a kafarsa sai ɗaya ya ce ma bi rajul me ya samu mutumin ne a cikin mafarki kamar da Imam Bukhari ya ruwaito da wasu malaman hadisi sai ɗayan ya ba da amsa sai ce tsubta ko tsubtiba ko matsububu shi ai sihiri aka masa aka tambaya waye masa sihiri aka faɗi kowa ne a ina aka sa sihirin suna fira tsakanin daga nan aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin waɗannan surori guda biyu da suratul falaq da suratul nas to malaman da suka ce sura ce da ta sauka a Madina wannan ita ce hujjar to sai malamai suka ce tabbas eh, akwai ka'ida ta tafsiri da malamai suke ce ma mata kabara nuzulu mun tabbacin sa wannan ka'ida mun taɓa bacinta akwai abin da yake ce ma ta karara nuzulu min alquran akwai abin da ba su yi aka saukar da shi ba to da falaki da nasi in ana son a tattara waɗannan maganganun guda biyu da magana waɗanda suka ce sura ce da aka saukar da ita a makka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawai zamani na da magana waɗanda suke cewa an saukar masa ita ce su ne a madina to yadda za a haɗa shine sai a ce an maimaita saukar da su da ba akwai su an sokar da su a makka to lokacin da aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri shikenan sai Allah madaukaki saki ya sake saukan ma manzo Allah sama su domin a nuna masa muhimmancin su so da haka kenan suratul falaq da suratul nas an saukar da su ne a makka amma daga baya kuma sai aka sake saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su a Madina sakamakon sihiri da yahudawa suka ba abinda wannan sura take karantarwa shine tana karantar da mu yadda za mu nemi tsayi daga wasu sharrura guda hudu akwai sharrura guda hudu da suke samun dan adam Allah madaukakin sarki ya halicci waɗannan sharrura kuma suna samun ɗan adam to sai Allah madaukakin sarki ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan surar wato suratul falaq domin ya karantar da mu ya za mu nemi tsayi daga waɗannan sharrura guda kamar yadda za mu gan su insha Allah wannan sura sura ce mai girma sura ce take da falaloli annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kira su da al-mu'awwidatani da ita da ƴan uwarta wato suratul nas sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta su a lokacin da bai da lafiya in annabi sama bai da lafiya ya karanta ya tofa ya shafa a jikinsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan karanta wannan sura da ita da ulhuwa da kuma suratul nas a lokacin da zai yi bacci kamar yadda muka faɗi a darasin baya sannan tana ɗaya daga cikin surorin da ake karanta su bayan kowace sallah idan mutum ya gama sallah asuba zai karanta su uku da ita da kulhuwa da falak da nan zai karanta su uku uku in ya gama sallar magriba in ya gama sallar magriba su ma haka su uku uku amma sauran salloli guda uku wato azahar da la'asar da isha'i su kuma za a karanta su kafa daidai sannan suna ɗaya daga cikin azkarul mata'i ko azkarul sawani wal mata' zikirorin da ake yi na safe da kuma na maraice annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan karanta su da safe ta ne yakan karanta su da maraice bayan karanta su da yake bayan sallah to daga surori ne masu girman sha'ani da bai kamata dan adam ya zama yayi wasa da shi ba karanta su sanin ma'anonin su to da ka halalolin waɗannan surorin suna da yawa النبي صلى الله عليه وسلم وتراني شيما عقبة بن عامر رضي الله عنه yace bana sanar da kai wasu sunori waɗanda suke da girma ba a cikin alqur'ani Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu yace bala ya Rasulullah ce manzo sun yace huma al-mu'awwidatan sune wadannan sunori guda biyu wa qul a'udhu bi da kuma qul a'udhu bi so da musulmi ana bukata ya zama ya kiyaye wadannan sunori ya san ma'anonin su ya san menene ake neman tsari daga gare su a cikin wannan sura suratul falaq Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan surar da kul a'udhu bi falaq Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama kul kace a'udhu bi falaq ina neman tsari bi rabbil falaq da ubangijin al falaq al falaq malamai sun yi maganganu akan me ake nufi da al-falaq al-falaq wasu suka fassara al-falaq da as-subh ko as-sabah safiya safiya amma idan Allah mun madaukaki yake cewa a suratul an'am ke cewa faliqul isba'i wa ja'ala al-layla sakana ash shamsa wal-qamara husbana kaga faliqul isba'i Allah madaukakin sarki shine wanda ya keta tafiya to ga da sannan alfalak yana zuwa ya zo da ma'ana alkhalq alkhalq alfalak alkhalq halitta tun da dama asalin abin da ake ce ma alfalak a harshen larabci shine ashaqqu a tsaga abu a tsaga abu ko kuma a keta shi shi na ake mishi alfala kamar faɗin sayyidina ali radiyallahu anhu lokacin da aka tambaye shi aka ce shin ku ahlul baiti annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebe ku da wani abu wanda bai faɗa ma sauran sahabbansa ba sayyidina ali radiyallahu anhu ya ce wallazi khalaqa al-habbata وبرع النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في عين الصحيفة شو الذي فلق الحبة نارا إذا أبنج جندي تاجا آية يبتد صوب المسكين هذا فلق أي شقة كينا وشيني عن فلق الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وسلم سكت شيء أبو الله كشيء عن فلق صوت في جهنم wani sauti ne a jahannama فمع الإمام ابن جرير الطبري وكم مالك التفسير شيخ المفسرين سيأتي مكان التفسير أفسر عن فلق الصبح ساجيا سوداك كينا قل أعوذ برب الفلق كشي إنا لمن تري دقا أبيج ساجيا الفلق الصبح ساجيا أعوذ أبتاك شيء أعوذ daga al'audu ne al'audu allaju hakewa neman kariya neman boyewa neman a tsare ka daga wani abu neman kubuta daga wani abu da kake jin tsoronsa shi ne ake shi al'awad isti'aza da neman tsari a nema Allah madaukakin sarki ya tsare ɗaya daga cikin nau'ukan kibaru ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu ne a lokacin da mutum yake jin tsoron wani abu zai cutar da shi to Allah madaukakin sarki ya mana umarni da cewa mu nemi tsari akwai ababe da yawa da Allah madaukakin sarki ya umarce mu cewa mu nemi tsari ya ce mu nemi tsari daga sharrin shaitan wa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi min ash rajim fa imma yanzaghannaka min ash-shaytani fasta'iz billah kaga kaga kaga kaga kaga tsayin daga shan shi shaitan to isti'aza malamai kuka ce tana da hukunci guda uku akwai al-musta'idu akwai al-musta'adu bihi akwai al-musta'adu minhu al-musta'id ne neman tsari ne neman tsari shine al-musta'id kaga bawa kenan na Allah madaukakin sarki akwai al-musta'adu bihi wanda ake neman ya tsare shi shine Allah madaukakin sarki sannan akwai al-musta'adu minhu shi kuma shine wanda ake neman a tsara wanda mutum yake neman tsari daga gare shi ya zama ya kubuta daga sharrinsa sannan abinda abinda ake neman a tsari abinda ake neman a tsari kadina kana neman tsari ne daga sharri kaga al-musta'in shine al-abd bawa kenan na Allah madaukakin sarki Allah ya umarce mu da mu nemi tsari wa za mu nemi tsari daga gare shi ya tsare mu shine Allah shine al-musta'adu bihi shi yasa a can kake cewa qul a'udhu قل كتشوى أعوذ بالله لو بس al-musta'adu bihi kenan sai al-musta'adu minhu abinda ake kuma neman tsari a tsaya mutum daga barin sa shi yasa muke cewa min ash-shaytanir rajim kaga al-musta'adu minhu kenan to guda kamar yadda ayoyin da za a karanta mana guda hudu za su faɗa mana ɗaya bayan ɗaya a cikinsu amma kowanne daga cikin al-musta'adu min hudun nan ana yana da wani sharri ne ya ashar ashar ma lalama tudul qayyim yace abin da ake ce ma ashar shine al wa sababu al wa sababu huwa shar ko al-alam wa asbabuha radadi abin da zai ji a radadi da kuma abin da ke jawo maka radadi raɗaɗi sharri ne abin da ake ce ma raɗaɗi shi ne abin da zai cutar da kai to al'adabu asbabuha hiya shar raɗaɗi da kuma sabubban da ke jawo raɗaɗi to lokacin da kake neman Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga sharri to kana neman tsarin abu biyu ne kana neman tsari daga abin da raɗaɗi kana neman tsari daga raɗaɗin ko ka ce ciwa sannan kuma kana neman tsayi daga abin da zai ja maka ciwo shi ya sa zunubi sharri kusan a cikin shagora babu kamar zunubi to kaga zunubi yana da sabubba zunubi duk da idan mai shi ya yi, wani gudun yakan ji daɗi ko amma abin da yake biyo masa baya kuma na bala'o'i ya fi sai ya mantar da shi daɗin da ya ji. to daga sharri sharrin abubuwa guda hudu mutum yake nema a nan da shi kuma sharri malamai suka ce abu biyu ne ko ana neman tsari daga sharrin da bai afku ba kada Allah ya sa ya sannan kuma kana neman tsari daga sharrin da kake ciki Allah ya tunkuɗe maka shi ya zama ba shi ba shi tare da kai amma alkhairi shi ma lokacin da ka roƙi alkhairi to abu biyu kake roƙa ko dai ka roki alkhairin da bai samu ba Allah madaukakin sarki ya ka maka shi ko kuma ka roki Allah madaukakin sarki alkhairin da kake ciki Allah ya dawo maka ya dawo maka dawo maka da shi to haka shi kuma sharri kana neman Allah ya tsare ka sharrin da bai same ka ba kai ya same ka sharrin da kuma ya same ka Allah madaukakin sarki ya tunkuɗe maka shi waɗannan abubuwa guda hudu da sunan Allah madaukakin sarki zai lissafa mana su amma sai aka fara da me aka ce qul a'udhu bi rabbil falaq aka umarce mu aka ce a ce ina neman tsari daga ubangiji wanda ya kasance ubangijin safiya malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi a cikin badawi fawaid yace akwai sirri tsakanin farawa da aka yi qul a'udhu bi rabbil falaq kai tsaye sai aka ce min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqa an ce alfalak safiya haske take zuwa da shi shi yasa a al'adar balarabe duk wani abu da ke da alaka da alkhairi sai nan ya tashi zuwa ga safiya sai mu kaisi da ya shiga cikin bala'i ce ya ce ala ayyuhal laylu qawilu ala anjani bi subhin wa man isbahu minka bi amsani kaga ala ayyuhal laylu qawilu ala anjani bayan ya ce walailin ka mawjil bahri akhasu lahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali فقلت له لما تمطى بسلبه واقذف عجازا وناعج كالكلب كيف لا ايها الليل الطويل على الليل شيخ اي وانا الدلي نبلائي ده نشيك تكي انا الدلي شيخ الله كياي من ملا في الصبح مسافيا صدق على الادب بلاغبي ردي ساتيا الهيري shi yasa ko kamanta mutum za a yi da wani abu ko ɗabi'a mai kyau sai a ce akhlaquhu kanatimi sabah akhlaquhu kanatimi sabah a ce kai ɗabi'un wani kamar sanyin safiya so daga balarabe a ɗabi'arsa yana jin cewa duk da dare dare dandali ne na sharri lokaci ne na sharri amma safiya kuma takan zo da alkhairi to sai Allah mu da sai ya dauko tun da larabawa abin da take ke kenan sai Allah mu da sai ce kun a'udhu bi rabbil falaq ka ce ina neman tsari daga ubangijin safiya daga ubangijin safiya to ga ga sharuran da za a faɗe su nan sabo sharuran da mutum yake nema, Allah ya tsare shi daga barin su sai ce mai sharri ma kala in sharri ma kala sharri na farko da kake neman Allah ya tsare ka da shi shine min sharri ma khalaq wannan asharru da'a al-musta'adu bihi nan asharru da'a Allah madaukakin sarki kace min sharri Allah madaukakin kace min sharri ma khalaq ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare ni daga sharrin abin da ya halitta min sharri ma khalaq Allah ya tsare ni daga sharrin duk abin da ya halitta nan ka nemi tsarin dukkan wani abu da Allah madaukakin sarki ya halitta wanda yake da sharri to kada sharri shi ya same ka kowane abu ne wannan abin ya shafi mutum ne ya shafi aljani ne ya shafi wata dabba ce ya shafi wani tsuntsu ne ya shafi wani ƙwaro ne duk ya shiga cikin nan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karantar da mu cewa ko waje ka sauka misali ana tafiya a hanya sai aka tsaya za a yi bawali ko za a ci abinci ko za a yi wani abu manzon sama ya karantar da ku cewa duk wanda ya sauka a wani waje ya ce a'udhu bi kalimatin lahi tammatin min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatin lahi tammatin min sharri ma khalaq يا الله ما تكفي سبتي إنا وقن كتريني تكلموا من لنا كشكفو شر ما خلق دك شر من تك من دك حلل كنا وقن الله ما تكفي سبتي ما كحك الإمام ابن السني رحمة الله عليه شف عمل اليوم والليلة يا أبو يكو حديث الإسناد صحيح دك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه هكذا أكثر من ذن الله صلى الله عليه وسلم ولدك شمس حفنسا كلاما تعلمش sai manzon su mai ce law qala a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq thalath marrat hina amsa lama asabahu dhalik a wata riwaya ce lam yadurruhu shay manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da a ce ya faɗa a lokacin da ya yammaci yace a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq so uku to da Allah madaukakin ya tsare shi ba abin da zai same shi a wannan daren nan kage ita ce kaida min sharri ma kai kanka ni kaina muna da sharri dan adam yana da sharri shi yasa daga cikin khutbatul haja da manzon sun yake yi ne sharri wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin kawuna mu daga sharrin kawuna mu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karantar da mu a cikin azkaru sabahi wal mata zikiroran safa da maraice da ake yi akwai wannan addu'a da ake yi Allahu fatir samawati wal ardh رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم ما لم يسوء الشر ينال وسأبوه وسأبوه ينادى المصدر ينال المورد ينادى المصدر sannan yana da al-mabdar al-mawrid sannan al-muntaha zikiri sharri yana da al a as-sabab kenan daga ina ya zo to wani zubin sharrin mutum daga kansa yake zuwa shi yasa lokacin da kace min sharri ma khalaq hadda kanka ka nemi Allah madaukakin sarki ya tare ka daga sharrin kanka ina da shi al kenan daga ina sharrin ya zo sannan yana da al ina kuma zai tafi ina zai tafi to wani zubin sharri yakan zo ya zama kai ne al kuma kai ne al wani zubin kuma yana zama al din daban al din daban zai iya yiwa ya zama mutum shi ne sharrin kansa kaga sharrin daga gare shi ya taho misali mutumin da yanzu zai ji an kira sallah sai ki zaman tashi ya sallah har lokacin sallah ya kawai yana shagali ko yana kallon talabijin ko yana wani gem ko yana tsira kaga yanzu huwa masdaru sharri nafsihi wa huwa mawridu sharri nafsihi yanzu shi daga kanshi sharrin yazo kuma kanshi sharrin yake koma shi yasa wannan addu'ar ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce me wa min sharri shaytani wa shirkihi kaga sannan zai iya yiwa sharrin ta wani zai zo kuma ya same ka shi yasa shi ke da sharri wa min sharri shaytani wa shirkihi sannan wa ana aktarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim zai iya yiwa sharrin ya dawo ma zai iya yiwa kuma ka dafaci wannan ka da sharrin duk in kai wannan karo ya Allah mana ku take da aika kar ka cutar da kanka kar ka cutar da wani kar shedan ya cutar da kai kar ka cutar da kanka kar ka cuci wani kan wani ya cuce ka kenan to ka gani sharri ma khalaq kenan ya Allah madaukakin saki ina neman ka tsare ni daga sharrin duk abin da ka halitta wannan addu'a da kai ba wata halitta daga cikin halittun Allah madaukakin saki da ba ta shiga ciki ba kowace ta shiga ciki Allah madaukakin sarki shi ya halicci shari amma ba a danganta masa shari shi ya sa ya tabbata cin hadisi a annabi sama yana faɗa ma Allah ce wa sharru laysa ilayka sharri ba daga Allah yake ba ba ba a danganta ma Allah shari amma shi ya halicci shari amma bai san shari so daga ba a danganta masa shari shi yasa mu ga annabawan Allah idan suna addu'a Nabi Ayyub alaihi salam Da yana addu'a sai ce anni masani ash-shaytan bi nusbin wa adha shi anni masani shaytan yana roƙon Allah madaukakin sarki cewa Allah ya yi mai damuwar da yake cikin sai yake cewa anni masani ash-shaytan bi nusbin wa ya Allah madaukakin sarki shedan ya shafe ni bi nusbin da wahalhalin rayuwa wa da kuma azabtar da ni da yake so daga annabawan Allah ba ta danganta ba Allah shari to amma Allah saki shi ya halarci shari kuma Allah shi ya nufin sa amma ba ya san shi shi yasa sai ya hana shi ya sa an tashi ba za a danganta masa sharri ba mun gane sannan halittar Allah madaukakin saki babu sharri a ciki komai na Allah madaukakin saki alheri amma nan Allah ce min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta daga sharrin abin da ya halitta a cikin halittun Allah madaukakin sarki tun da Allah shi ya halitta sharri to ya kaddara ma wasu daga cikin bayan da zama suna da sharri to shi yasa sai aka neme mu aka umarce mu cewa mu nemi tsari daga sharri wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune da sahabbansa sai kai bacci ji yanzu katotan maciji a lokacin manzo sun yana karantar da sahabbansa wal muksalati ukhra fal asibati asfa yana take karantar da su ko sai ga maciji aiki sai aka tashi kowa wance ya kaza sai macijin ne ya gudu sai manzo sun sai ya ce wuqitum sharraha wuqitum sharraha kama wuqiyat sharrakum Allah madaukakin sarki ya tsare ta daga sharrin ku kamar yadda aka tsare ku daga sharrin ta ita macijiyar bata saru kowa ba ita macijiyar sannan ku koma kun ya kashe ta ba shike kaga ashe maciji na da sharri sannan su ma kuma a wajen su kashe tan da za su yi sharri ne a wajen ta domin gashi ta gudu su kuma da sare su sharri so daga Allah madaukakin shi ya halarci sharri kuma ya sa shi ya kaddara shi ya nuface shi baya son sa a tsakanin bayansa mun gane to da haka bayi suna da shari haka ce mu da mu nemi shari wannan shine asharul a gamamman sharri kenan ka ne mu tsari daga gamamman shari Allah madaukakin take tsare mu daga shari dukkan masu shari hmm. sai al-musta'azu na biyu wannan al-musta'azu bihi kenan abinda aka nemi tsarin sa na farko kenan shine asharru al sharru ma khalaqa Allah sharrin abinda Allah madaukaki sai ya halitta min jinnin aw insin aw tayrin aw hasharatin kuma ila dalik duk wani abu da ya kasance yana da sharri to gabaki daya ka nemi Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga sharrin sa Allah madaukakin sarki ya tsare to sai al musta'az bihi at-tani abu na biyu da ake neman Allah madaukakin sarki ya tsare daga sharrin sa a cikin wannan surar shine ne wa min sharri ghasiqin wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri ghasiqin sharri na biyu da ake neman Allah madaukakin saki ya tsara mutum daga barin ta wa min su in, ya Allah madaukakin saki ina neman ka tsare ni daga sharrin ghasiqi sharrin dare a wata fassara ghasiqin sharrin wata ghasiqin sharrin sanyi idza waqab idan ya shigo malamai sun yi sabani akan ghafiq wasu suka ce zafin al-ghafiq ana nufin allai dare ce suka ce akwai alaka daga akwai alaka can gashi an ce qul a'udhu birabbil falaq ka ce ina neman tsari daga ubangijin safiya to nan kuma sai aka ce wa min sharri ghasiqin idza waqa ina neman tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin dare idza waqa idan ya shigo idan dare ya shigo وثم كل شيء اذا وقف غالب آه، انا لكم قمر لي ولع وقف هجة حديث صحيح حديث ان ام سلمة رضي الله عنها تشي من ذن الله صلى الله عليه وسلم وترانا سنة ونسي وتعي يبينا في من ذن تعوذي بالله من شر هذا الغاسق اذا وقف شكيني من الله يتغي كده شر ونا الغاسق اذا وقف شيني الغاسق اذا وقف اي اذا طلع idan ya fito sai suka ce wata ne wasu kuma suka ce a'a al-ghasaq ghasaq ana nufin al-bardu ne sanyi sanyi sanyi na da sharri shi yasa kaga can Allah mun zai ce illa hamiman wa ghassaqa illa hamiman suka ce hamim ruwa ne mai tsananin zafi ghassaq shi kuma ruwa ne mai tsananin sanyi kaga gasgasi gasgasi amma dai mafi yawancin abin da malamai suka rinjaya a kansa shine al-ghasib ana nufin me ana nufin dare gayi can Allah mu rubuta ke yana cewa aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda kaga aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl ila ghasaqil layl kaga ghasaq dare sadaka malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi yake cewa hada falak da ghasib da yi akwai sirri can an ce safiya ubangijin safiya duk kuma sai aka ce min sharri ghasin ila waqaf saboda dare idan ya shiga ya duhu lokacin miyagun halittun Allah madaukakin sarki suke yada sharrin su a rawa a wani lokacin ya fi son ya fita dare masu zuwa fati yaushe suka fi son su zai su dare masu zuwa su ma mutane fashi da yaushe suka fi son su yi dare masu kirinafin a hanya da yaushe suka fi son su yi da dare suka fi son su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu cewa idan dare a riƙe yara ka abatu su ta yawo sannan manzo Allah sama ya ba da umarni cewa in za a kwanta bacci a kulle kofa manzo sun yace fa inna shaytana la yaftahu al-bab al-mughlaqa shaytan baya iya buɗe kofar da aka rufe sannan kuma yace me a rufe ababan amfani ka aba tukunya a gobe ka abata sannan manzo Allah sun yace a kashe fitila ka aba fitila a kunne shaidanu sukan zo su hura fitila shikenan sai wuta ta tashi waɗannan hadisai ne tabbatattu kuma duk suna faruwa ne da daddare sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana da ya tashi kamanta fitilu da za su faru a ƙarshen zamani sai ya kamanta su da dare yace badu bil a'mal as-salihati fatatakunu fitanun kahta'il layl al-muzlim badu bil a'mal as-salihati ku gaggauta yin aiki ku gaggauta yin aikin alkhairi in kana da dama kana da lafiya kana da kuruciya to kai kokari kai aikin alkhairi fatatakunu fitanun da sannu za a samu su fitinu kan layin muzlim kamar yankin dare mai duhu ba za ka iya fassarawa ba yau waccan gobe waccan jibi waccan gata waccan citta waccan haka to ka ga manzo sama ya kamanta fitinu da za su zo su afku a ƙarshen zamani waɗanda ba za a iya fassara su ba ba wanda zai iya ce maka hakikatan da abin da ke faruwa yanzu misali wannan kidnapping din da ake a sata mutane an sata an sata soja halal jamuya an sata AC na yan sanda kan kanal ne in ka dawo fannin yan sanda ya kusan matsayin su ne da kanal AC ya ba karamin dan sanda bane an sace shi a Najeriya an sace liman shi yake ba mutane yake karantar da mutane zikiri an sace liman an sace ladan ko ba zuba an yi ba an sace dan kasuwa an sace ma'aikacin gwamnati an sace kowa ha haƙi zai ilai mubin to dare idan ya abu idan dare ya shiga mutumin suna faruwa da yawa shaidanu sun fi son su kacalle su shagalin a lokacin da dare yi shi yasa manzon Allah sama a hadisi sahihi yace idan dare ya shige duhu to ku karanta tabbata kace shi yasa ba a san ko da bayi ne kai ka fita kana fita bayi in yadda za ka yi da bayi a ba a ɗakin kai bayi a cikin ko babu ka shiga da abun bawali a ciki ba gazawa ba ne wani yanzu da za a ga abun bawali a ɗakin shi sai kamar ya gaza ne a musulunci kare kanka aka ce in ka fito wani abu ya faru da kai a kasa gane ko me faru da shi shi ke nan mutane ce kai gabo ha kai ka gamu da kanka ai ko da ka ghafiq nan dare haka mafi yawancin malaman tafsiri suka fassara cewa ghafiq dare idan waqaf idan ya shigo ya duhun nan al shine dukulu zulmatil lai dare ya zama duhun ya shigo irin lokacin da za ka je a ɗakin da kai kadai dare ya duhu sai ka je abin da karar karar abin da agogon bango sai ka baka wata makalma sai ka ji kamar yana maka magana sai ka faɗin wasu abubuwan da kake faɗi a zuciyarka to kaga min sharri yi idha Allah ya umurce mu da mu nemi tsarin dare idan ya yi duhu idan dare idan dare duhun da ya kai to Allah mu da ku saki ya umarci mu da mu nemi tsarin sharroran da za su iya afkuwa a ciki Allah ya tsare to shine al-mus'ab bihi tsani abinda ake al-mus'ab minhu kai tsani abinda ake neman tsari daga barin sanadi na farko asharu la gamamman sharri da ya shafi halittun Allah sharri na biyu kuma shine sharrul ghasimi idza sharrin dare idan ya tsadi duhun da ya shigo Allah mu da suke sani to sai al-musta'abu minhu al-thalith na uku abin da aka umarce mu da mu nemi tsarin sa wa min sharri nafasat wa min sharri ومن شر النفاثات sannan Allah madaukakin sarki ya umarce mu da cewa mu nemi sharrin annafasat mata masu tofe-tofe fil uqadi a cikin kullace-kullace nan annabata malamai suka fassara suka ce at-tawahir matsafa masu sihiri masu asiri masu sihiri masu asiri akwai asiri a musulmi akwai sihiri kuma yana da tasiri da izinin Allah Allah madaukakin suke cewa tawa ma tatlu shayatin ala mulki sulaimana وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل حاموت وماموت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منه وما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذا أقول فيه أمر akwai sihiri hadisi alqur'ani da sunna sun tabbatar da akwai sihiri sihiri nufi ne na munanan zukata rayuka munana wani zubin su haɗa kai da shedanin aljanu sai ya zama sun musu hidima sun ma su musu hidima matsafi ko mai sihir zai haɗu da shedanin aljani sai shedanin aljanin ya ce abinda zai masa shine ya rike luwaki ko ya daina sallah ko ya rubuta alƙur'ani ya jefa ya dau alƙur'ani ya jefa a matsayi ko ya dau alƙur'ani ko ya dauki alƙur'ani ya rubuta da jinin haila wanda malaman fiqh sun yi ittifaqi ga baki da jinin haila da jissa shi kenan shi abin da yake sanya mai in shi kuma ya masa sai ya ce to shi kuma ga aikin da yake sanya masa sai ya bashi wani aiki da zai cutar da wani bayan bawa daga cikin bayan Allah shikenan yi mishi ya mishi shikenan su biya juna domin shi shedan dama baya ba baya maka aski banza shi ka'idar ta shi ta ce duk wanda ya ci ya ci ladan kutubu sai masa aski wani haka ce dan yake in dai ka ci ladan sa to ce sai ka masa aski Allah shi kyauta to kaga sihiri kenan saboda ka sihiri akwai shi a musulunci kuma ba hayali bane yana da haƙiƙa yana faruwa a tarihi akwai ta sannan kuma ya afku to sai Allah madaukakin sarki sai ya umarce mu da cewa mu nemi tsayi daga sharrin masu daga sharrin kuma lokacin da aka ma annabi sallama domin ya zama darasi sai Allah ya sake saukar da wannan surar da ita da ƴan uwarta wato suratul nas su annabi sama ya rika karantawa Allah madaukaki ce warkar da shi nana Aisha radiyallahu anha da saboda hadisin a cikin sahih bukhari sai ta ce fa ka'annama hulla lil iqal lokacin da manzon sama Allah ya zare masa wannan sihirin da aka masa fa ka'annama hulla lil iqal kaman an wakwale masa wata igiya haka manzon sallama ya ce sahabban annabi sama suka ce manzo sama ya ba su dama su je su kashe wanda ya yi manzo mai ce Allah mu da ku take ya tsare muku jami shi shi da Allah ko kaga akwai sihi shi yasa sai aka ce ka nemi tsari daga sharri wa min sharri annafata annafata mata waɗanda suke tofi fil uqadi a cikin kulle kulle a kulla can a kulla can a haɗa wancan da wancan shi ke nan a kulla a je a haka kabari a ta abin da yake faruwa da mu a ƙasar nan kenan shi yasa da za a magance sharrin bokaye da masu sihiri da matsafa a wannan ƙasar tamu ko an warware matsalar Najeriya kashi sittin a cikin ɗaya in ma baka ce fiye da haka ba mugun ɗan siyasa mugun ɗan siyasa lalataccen ɗan siyasa wajen sai yake tafiya su ba shi sharuɗa ga abin da suke son ya aikata ga abin da suke son su aikata wani abin ba a iya ba da labarin wani abin ba za a iya ba da labarin akwai malamin da yake ba da labari yake cewa wani alaran ma mahaddacin alkur'ani ya zo ya same shi da sunan ya cewa yanzu tuba yake son yi hankalin shi ya tashi malamin yake tambaye shi yake cewa me ya faru da kai ya ce wallahi wani dan siyasa ya ɗauke shi an ce ma dan siyasan nan in yana son ya samu kujerar da yake nema a siyasar da yake nema sai ya samu mahaddacin alkur'ani ya ɗauke shi ya je da shi ka'aba ya yi luwaɗi da shi shi kuma yana karanta ayatul kursi haka ya ɗauke shi ya tafi da shi ka'aba ta je kama masa ɗaki a darut tauhid duk wanda ya je saudi arabia ya je maka ya san babban hotel da ake ce masa darut tauhid intercontinental hotel guda biyu ne a saudi arabia akwai ɗaya a madina akwai ɗaya a makka na makka suna ce masa darut tauhid na madina suna ce masa darut takwa dukkanin su da harami suke ina karanta aikin kursi shi kuma ya ta shi kuɗi ya ta shi kuɗi to shi ne yanzu hankalinsa ya dawo jikinsa ya fahimci halaka ta zo mai Shi ne ki ya tuba ka ji abin da suke ba su Qur'ani littafin Allah a Ka'aba wa min da fata cikin lokal kawai saboda ya samu mulki mulkin banza mulkin da ba za ka samu kwanciyar hankali a cikin shi ba din nan da kake ganin mu nan muke zaune nan wallahi tallahi mun fi waɗanda suke da mukamman mukamman nan kwanciyar hankali yanzu kai sai ka kwanta ma ni ne sai ka kwanta ka ba kofar ka abu ne ka manta ba da gangan ba ba wani abun da zai dame ka amma shi ne mutane suke ma wannan haukar su bar Allah su kafirce su zama mushirkai su tsokani Allah madaukakin sarki saboda mulkin ke tabbata labaran da ake yada a ce an ga Qur'ani a matsayi a wasu garuruwa ko da gaske ne ko ba da gaske ana yi a ƙasar nan Allah ma yana ya Allah yana kau da kai Allah yana da haƙuri yana da juriya ba komai yake kama mu da shi ba abinda wasu ke tsokana ubangiji da shi Allah madaukakin sarki kan kau da kai yakan kalli wasu bayi masu ƙarfin zuciya a cikin bayinsa sai Allah madaukaki ki saukar da azaba kaga wani sharrin da fata kilo kadi kenan sharrin mata waɗanda suke masu tofi a cikin kulle-kulle an ce nabata saboda asali mata suka fi mata suka fi ɗauki ƙwa'anin mata suka fi amma nan ba mata kawai ake nufi ba dukkan wani wanda ya shiga ciki yake wannan ɗabi'ar yake wannan la'a yake wannan kafircin da sihiri malamai sun ittifaki cewa as-sahiru kafir gabaki ɗaya mazafi kafiri ne saboda nassin alqur'ani Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman sun ba abin da shaidanu suke karantawa ala mulki Sulaiman a game da mulkin Sulaiman sai Allah ya ce ma fara Sulaimanu annabi Sulaiman bai kafirta ba walakin shayatin kafaru sai dai shaytanu suka kafirta yu'allimuna an-nas sihr kaga yusuf sababu kufrihim shine ne ta'limun nas sihr suna karantar da mutane sihiri sannan kuma can a gaba suka ce ne fala taqwa haka kafirta so daga sihiri kafirci duk mutumin da ya sihiri ya aji Yi addini to wannan an ne duk kalmar da zaka gama zagaye zagaye ka wanke shi duk in zaka samu ruwan ruwan ruwan tekunan duniyar nan ka wanke shi kace ba kafiri bane shi to qur'ani kike san ka karyata shi yasa baya halatta boka ya mutu ka je kai talla ka kawai shi ke sai ka zo kawai ka shiga sahu kana mashi talla mutum ne an san shi bokanci yake sihiri yake yana tsafi ya mutu baya halatta ta je so kana Allah kake kace za ka mishi sallah ke yi ma kuma Allah rashin kunya ne kace Allah ya gafarta mishi so kana Allah ne so da ba abun wasa bane wannan Allah ka tsare mu wanda shine wa min sharrin da fasatu lokal sai al musta'adu minhu ar-rabi' sai na hudu daga cin ababen da aka umurce mu mu nemi tsari daga barin su wa min sharri hasidin sannan wa min sharri hasidin da kuma sharrin mai hasada idza hasada idan yi hasada sharrin mai hasada idan yi hasada mai hasada abin da ake ce ma alhasad shine tamanni zawalin ni'ma min al-mahsud shine ko min al-mun'ami alayhi kaga wani Allah ya masa wata ni'ima shikenan sai ka ce Allah madauki saki ina ba dai ni'imar nan ta kau ya zama ba ta to shi nake ce alhasad am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli ko suna ba mutane hasada ne akan abin da Allah ya ba su na falala hasada wani ciwo ne a cikin zuciya da Allah yake jarraba wasu wasu mutane da wannan ciwo maganin wannan ciwon na hasada shine tajridu tauhidi lillah ka zama ka tsantsanta tauhidi ga Allah in kana da tauhidi ba za ka yi hasada ba daga cikin asbabul hasad shine ne mutum ya zama ba yi da tauhidi a cikin zuciyarsa domin wani ne Allah ya bashi wata falala to kai me yasa ba za ka roƙa wajen Allah da yake badawa ya baka ba a sai ka ji a ranka cewa a ina ma wannan ni'imar ta tafi malamai suka ce hasadar nan matakai uku take da su akwai mataki na farko shine wanda ni'imar ta afku amma mutum ya kafa ta ya ce ina ma ta tafi sannan mataki na biyu shine ba ta zo ba amma ana ganin alamarta ko kuma ma ba alamarta amma haka nan kawai sai a kai ya samu ba jahili ne bai zo na da jahilci shi sai ya zama malami sai ya yi ilimi talaka ah, ne ya zauna a talaucinsa dukkan dai wani abu da ake ɗaukarsa a matsayin ni'ima ne sai masa fatan cewa kan Allah ya bashi to hassada ce wannan sannan akwai hassada ta uku ita ce kai fatan kai ma Allah madaukakin sarki ya ba ka irin abin da Allah madaukakin sarki ya bashi wannan shine ake ce masa al-gibta ko at-munafata wannan babu laifi ne amma akwai wuraren da aka ware aka ce a nan ne za a yi akwai wurare guda biyu manzo sun ce la hasada ne. babu hasada la hasada illa ne. babu hasada sai a wuri biyu hasada na alhibbatu ake nan kar kai fatan ka ga ni'imar da Allah ba kar ka ga wani ya zama sarki kike ma ina ma ka zama sarki kawai dan ya zama sarki ka ga wani ya zama ciyaman na local government ka ce kai ma ina ma ka zama ciyama kar ka ga wani yayi ka zama kantila ka ce kai ma ina ma ka zama kantila duka waɗannan ba ce ka kai ma wata kai ma kanka a kansu amma abu biyu to an ce kai fata idan ka ga mutum da su abu na farko shine mutumin da Allah ya bashi ilimi na addini kuma a tsaye yake wajen aiwatar da ilimin nan suwa aiki da shi duk ɗabi'unsa na ilimi ne to ya halatta kai fata ka kai ma Allah baka ilimi irin na wani ko ka ce na ma ni ma in sami ilimi irin na wani sannan na biyu mutumin da Allah ya bashi dukiya dukiyar nan kuma sai zama yana amfani da ita a cikin alkhairi taimakon talakawa taimakon mara shi, daukan nauyin marayu gina masallatai gina makarantu kula da gajiyayyu gina asibitota kyauta duk abubuwan alkhairi yake kai da dukiyarsa to ya halatta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai fata ka ce kai ma Allah mana kusaki ya baka irin wannan amma ba ka ce shi kuma na shi tafi ba alghibba ce nan ko almunafasa wa fi zalika falyatanafasu mutanafisun so da ya halatta irin wannan kai fatan ilimi mai amfani da kaga wani yana da irin kai ma ka ce Allah ya baka irin sa sannan dukiya haka sannan ko da Allah bai baka ba a hadisin an imamu tirmidhi manzala sunne ne ce matsayin ku ɗaya ma a wajen Allah kaga wani Allah ya ba shi ilimi ga dukiya yana amfani da dukiyar nan a cikin abin da Allah yake so sai ka ce kai ma Allah ya baka irin wannan kai ta fatan haka to ko Allah bai baka ba to kana da irin ladan shi saboda wannan fatan da kake yi wannan ciwo na hassada yakan shafi har masu imani mutum mutum yana da yana nan a musulunci amma kuma Allah ya jarabe shi da hassada an tambaya al-Imam al-Hasan al-Basri a yahsudu al-mu'minu mummuni zai iya hassada sai ya ce a nasita qaul Allah a nasita ikhwata Yusuf ka manta da yan uwan Annabi Yusuf ne yan uwan Annabi Yusuf kafirai ne musulmai ne amma hatta Shin yi masa hassada sun yi masa hasada إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبع إن أبانا لفي ضلال مبين خير شيء تقتل اقتلوا يوسف خلا قشش وقال حسدا حسدا تكن جاو ممتن ya zama ya aikata saban Allah da yake da girma shine kisan kai kamar yadda wance dan annabi Adamu alaihi salam shi ma hasada ya masa وصلوا عليهم نبع ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك حسدا كوي حسدا لا جاو أي تسعة شئت يا زي يموعي yana ta masa hassada yana ta masa hassada amma ya ga kuma ta ci gaba yake shi ke na sai ce kawai kashe shi in ya kashe shi اقتلوا يوسف او اطرحوه عرضا يخلو لكم وجه عذيبكم in kuka kashe shi ai in baban bai ganin bai ganin sa to ai ko wajen ku soyayya zai dawo ban san ba haka soyayya take ba innal mahabbata bil asalat la tufadu ba a matsawa ai soyayya soyayya wata wata kyauta ce daga Allah sai ga mutum ce da komai bai da komai amma ana tsansa wani da zaka zo ka zauna ka ce me sababin da yasa ake son shi ba zaka ga wani sababin ba amma sai Allah ya ba shi soyayya kuma bai ba kowa ko sisi قد يعشق الماء قد يعشق قد يعشق المرء من لا مال في يده ويكره المرء قلب من في كفه ذهب mutum zai zaka ga ya zama yana kan wani bai da ko titi amma kuma ya zama yana kin wanda akwai zinariya a hannunsa yana raba zinariya yana raba dukiya amma kuma ba a san shi shi kuma wani bai raba ko titi amma kuma ana san shi kaga daga Allah so daga hassada bala'i akwai hanyoyin da mutum zai bi ya tsara kansa daga mai hasada hanya ta farko ita ce wannan hanyar da Allah madaukakin sarki ya ambata mana ومن شر حاسد إذا حسد ka nemi tsari daga sharrinsa domin baka san abin da zai iya maka ba zai iya kashe ka ma mai hassada zai iya kashe wanda yake ma hasada to ka nemi tsarin ta gashi na Allah ya karantar da mu na biyu shine as ka zama mai juriya wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaydukum shay'a idan kuka jure kuka yi takawa to ba abin da zai cutar da ku daga kaidin masu hassada a gare ku sai sai sai isbir ala كيد الحسود فإن صبرك قاتل شيء كجوري game da makircin da mai hasada zai maka fa inna sabraka qatilu juriyar da zaka yi sai ta kashe shi sannan na uku shine tsara dokokin Allah kamar yadda Allah ya ce wa in tasbihu sai ce wa tattaqu la yadurukum kaiduhum shay'a fa ba taqwa in titalu awamirillah wa jinabu nawahi aiwatar da abin da Allah yake so in wani na maka hasada kai kuma ka rike Allah kana biyayya ga Allah ba zai cutar da kai ba zai ta cutar sa ba zai na hudu shine mantawa da shi mantawa da shi ka ɗauka ka rufe shafin sa a rayuwa baka ma san yana yi ba baka san yana yi abinda suke cin shi a tagazi هو التغاضي التغاضي هو التغاضي ليس ليس الغضو بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغاضي yana yi amma kaman baka san yana yi ba wannan hanya ce ta tashi ta tashi bai hakkada ya ta yi amma kai baka san baka baka san yana yi baka san yana yi to wannan yana ciki sannan hanya ta biyar ita ce ka shagalta da abin da kake haka ka bari yana ta hassada amma kai kuma kawai gaba kake yi kawai kana ta aikin ka kana ta aikin ka shi ke sannan hanya ta shida ita ce an insanu ilai ka kyautata masa kaga za ka iya yi amma mai waka ya ce kullul adawati had turja izalatuha illa adawata man adaka al'adl kowace gaba za ka iya maganin da ka kauda ita amma ban da gaban mutumin da hasada yake ba ko ka kyautata mishi ba zai bari ba amma ka ga za ka kyautata masa ka masa sadaka ka bashi to ka ci gaba da mishi alal aƙalla mutane suna kallo sai a ce kyawa na inan ne haka za ka ji suna ta su wa tsinan ne ne duk kyautata wadda wani yake mishi amma shi kullum sharri yake nufin shi da shi shi nan. <laughs> kaga mutane ka basu da shi kenan shi ne ake ruwaitowa daga annabi isa alaihi salam yake cewa ihtamil min al-hasudi wahidatan tagfar bihi ashran ya ce ka ɗauki abin da bai da zai maka sau ɗaya to kai kuma za ka ci riba shi sau goma shi ne mutane sai su taru kana kyautata masa kana kyautata masa kana kyautata masa amma shi kullum yana nufin kada da sharri to sai mutane su koma sai su karɓi faɗan a hannunka sai su zama da shi suke su zama suna kare ma wannan hanyoyin suna can sannan hanyar da mutum zai biya ya kuɓuta daga ciwon hasada mun ce hanya ta farko ita ce tabbatar da tauhidi mutum ya sa a ransa cewa Allah madaukakin saki shi ke badawa shi yasa suke cewa al-hafiz jahi لأنه لم يرضى بما قسم الرب الواحد mutumin da yake hassada yana musu abin da Allah ya yi ne bai da rabon Allah Allah madaukakin saki shi ya raba arziki ya ba wancan kaza ya ba wancan kaza ai ba wancan kaza sannan kakan haifi da zai wuce ka kan karantar da mutum zai wuce ka ɗanka ne amma ya fi ka ilimi kai malami ne ɗanka ne kai mai dukiya ne zai fi ka dukiya an samu wanda suke cewa su da sun san yayansu za su yi dukiya haka ma da ba su nema ba da ba su nemi dukiya ba kawai da sun zauna da talaucinsu har yayan na su ke Ka kaga wannan shi ne tauhidi tauhidi tauhidi lillah mutumin da ya sa ma kansa wannan to zai zama zuciyarsa ba zai zama yana da hasada yadda da cewa Allah shine mai badawa shine mai rabawa shine wanda yake kasa ya kasa arziki ya ba kowa abin da ya dace da shi sannan daga ciki yi mutane fatan alkhairi kowa kai masa fatan alkhairi ya samu abin da zai samu a rayuwa yana cin abin da ke cire wa mutum hasada wannan wannan wannan sharrin hasada ke Sau daga waɗannan su ne abubuwa guda hudu da Allah mu ku take dunkule su a wannan sura mai albarka ya umarce mu da cewa mu nemi daga sharrin sharri na farko shine sharrin duk abin da Allah ya halitta sharri na biyu shine sharrin dare idan ya yi duhu sharri na uku shine sharrin matsafa masu sihiri sharri na hudu shine sharrin masu hasada Allah madaukaki ya tsare mu daga waɗannan sharruwa Allah kai ya samu cikin masu aikata waɗannan sharruwa kuma ya tsare mu daga sharrin dukkan wani mai sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwarmu mu kasar mu Allah madaukaki ya tsare ta daga sharrin dukkan mai sharri dukkan wani wanda yake nufin wannan ƙasa tamu da makirci ya Allah mara ciki ka masa da makircin sa Allah kai ka san sirrin da yasa ka halicce mu a cikin wannan kasa ka saukar da mu a ciki ka sa iyayen mu suka haife mu a cikin wannan kasa su ma aka haife su a cikin wannan kasa ita ka zaba mana ya Allah ka tsare mana ita ya Allah mara ciki ka tsare mana wannan kasa ya Allah dukkan wanda yake nufin wannan kasa da sharri a cikin gida yake ko a waje kake ya Allah kai mana maganin Allah mu ka ta sun bayin ne ba mu da iko ba mu da ƙarfi ba mu da wata dabara ba mu da wani tsini ya Allah kai mana abin da muka ce dai Allah mu da kuɗi sarki ka sa ai wannan zabe lafiya Allah mu da kuɗi sarki ya ba mu shugabanni na gari Allah mu da kuɗi sarki ya tabbatar mana da alheri a cikin ƙasar mu wa وصلى الله وسلم Muhammadin, على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته